bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya har muka kai wannan lokaci muka yi sallar mu ta asuba a wannan wata mai albarka na Ramadan wanda kuma muke ɗauke yau da azumin mu na goma sha biyar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana dace da kasancewa cikin ka masu yin azumi imanin wahtisaban Allah muna roƙon ka ka amshi ibadunmu da muke yi da wanda muka yi da kuma ba mu ikon cimma sauran kwanaki da suka saura a cikin wannan wata mai albarka karatunmu da muke na alkur'ani cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf wanda a yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin, wanda kuma muna nan dai cikin isar annabi Musa alaihi salam tare da banu Isra'il bayan Allah maɗaukacin sarki ya kira annabi Musa in gana da shi ya bashi dokoki na shari'a cikin wasu alluna ya dawo ya zo ya rufi wace bayan tafiyarsa ya wakilta ɗan uwansa annabi harun wajen lura da banu isra'il kafin ya dawo annabi harun alaihi salam yana tare da banu isra'il a cikinsu akwai wani mutum da ake ce masa musa a samiri wanda shaidan ya yi nasara a kansa har ta kai shi ga kera wani ɗan maraƙi wanda ya ja hankalin banu isra'ila ya ruɗe su ya nuna musu cewa shi ne Allah shi ya kamata su bi suka kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala duk da annabi Musa annabi Harun alaihi salam yayi iya ƙoƙarinsa wajen nusar da su hakan da kuma hakan ba daidai ba ne to an yi sa'a wasu daga ciki sun yi nadama sun gane sun yi kuskure sun kuma tuba yana daga cikin abin da Allah yake so idan mutum ya yi kuskure ya tuba shi sa yana daga cikin salo na istighfari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu istighfari neman gafara da surori kaloli daban-daban saboda muhimmancinsa da kuma san mutum ya rungume shi a kowane lokaci sawa'un ya tuna laifinsa ko bai tuna ba kisa yana daga cikin istighfari mafi girma salo na istighfari mafi girma sayyidul istighfar an kira shi shugaban ma istighfari domin a cikinsa akwai yadda da kayi laifi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي كايد da ni'imar da Allah ya maka na yayi ka musulmi ya barka da lafiya har ka samu daman yin laifi shine abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi kuma na yadda nayi zunubi na zo gare ka ya ubangiji fagfirli ka gafarta mu to shi bawa duk lokacin da ya nemi gafarar Allah lokacin kuma Allah yake shelanta wa mala'iku cewa ga bawa na can ya yi laifi amma ya san yana da Allah mai gafarta zunubai kuma ya zo neman gafara ku shaida na gafarta masa shi yasa ba a so ka yi wasa wajen tuba musamman in ka gane ka yi laifi karka zama mai girman kai wai karka ji kunyar duniya wallahi kunyar duniya ita ta fi sauki a kan ta lahira saboda haka annabi harun ya yi iya ƙoƙarinsa wasu daga cikin banu isra'il sun yadda sun yi laifi sun tuba suna wannan yanayin na saɓon allah subhanahu wa ta'ala da gwagwarmaya tsakaninsu da annabi harun wajen wa'azi da sauransu kwatsam sai annabi Musa ya dawo Shin Allah yake raja a Musa ila qaumi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى إلى قومه Allah subhanahu wa ta’ala ce yayin da annabi Musa ya dawo cikin jama'arsa su ne banu Isra'il bayan ya baro wajen Ubangiji subhanahu wa ta’ala, ya dawo wajensu ya kuma riske su a halin da suke shi sa Allah ya sifanta dawo wata shi na asifa ya dawo cikin fishi da bakin ciki a bisa irin halin da ya same su a ciki Ƙalabi ita ma khalaftumuni min ba'di yake tir da wakilcin da na bar muku a bayana ma'ana tir da abin da kuka aikata bayan na bar ku akan tauhidi da ta Allah subhanahu wataala kawai na dawo ce na samu kun kama wani abun daban to tur da wannan abu da kuka kama shi yasa ma a wani wajen Allah madaukakin sarki yake gaya mana annabi Musa ya gaya wa dan uwansa Harun ma mana'aka izra'aitahum dallu me ya hana kai ta musu wa'azi ka tsaya da ƙarfinka sosai yayin da kaga sun ɓace Allah tattabi'ani afa asaita amri me ya hana ka dage ka ga sun bi abin da na barku akai yanzu ka saba wa al'amarin da na dora ka akai kenan ka saba ma wakincin da na saka to anan wajen yake yabna um la ta'khudh bi nisyati wala bi ra'si to anan ma lokacin da annabi Musa ya dawo cewa a ajiltum amra rabbikum kun yi gaggawan al'amarin ubangijinku ne subhanahu ta'ara? ma'ana abin da zan zo muku da shin kun ga ya yi jinkiri ne har Musa Samir ya kera muku wani Allah kuka ga gara ku rungume shi ku rabu da Allah na gaskiya ga yana nuna gaggawansu kamar da muka ba da labari a baya ana tsallake kogi suka ga wasu masu bautan gunki suka ce iji allana ilahan kama aliha ka sa mana Allah kamar yadda wa'annan suke da shi kaga kenan ya nuna suna da sauri wajen bautar Allah ko wajen ma su ga Allah addinin musulunci baya kan gaggawa shi sa masu hikima suke cewa fi ta'anni salama wa fi ajalati an nadama anni bin abu a hankali sannu-sannu akwai tsira akwai nasara amma gaggawa a cikinta akwai nadama shi yasa Allah yake cewa fala ta'jilu ku daina yin gaggawa ku daina sauri sauri yanzu yanzu ku ga abu yayu a yin abu yanzu yanzu da kokarin cin masa yanzu yanzu to yana haifar da nadama mai yawa shi yasa anan ma annabi Musa yi mamaki a ajiltum amra rabbikum kuna gaggawa ne dangane da al'amarin ubangijinku subhanahu wata'ala kuna Allah Allah in dawo alhali dawo wannan bayi na bane Allah ya kira ni sai sanda kuma ya sallame ni saboda haka abinda kuka yi nan kuskure ne wa alqal alwah ya zubar da allunan saboda girman abin da ya samu suna yi ya ma manta da irin saƙon da Allah ya ba shi cikin alluna zance ne na Allah zance ne na dokokin Allah subhanahu Ta'ala, amma baƙin ciki da damuwa ta sa ya zubar da su wa aka zabi ra'asi a fihi ya ilai sai kama kan ɗan uwansa kaman kenan ya shaƙo shi yana jansa yana kwabansa ransa ya ɓaci shi yasa a wani wajen da ya ga haka yake ce masa ne la ta'khul bi lihyati wala zira'ati karka kama gemu na da kaina ka ci kume su baki ɗaya. ta wahalar da ni kinan yana da kyau a matsayinka na shugaba kai ma ko da an saba maka to ka bi cikin hikima ka bi cikin lumana ka bi hanyar sauki za a kai ga gaci amma baya nuna karka nuna fishinka annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka ce muna gane fishin fishin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka taka dokar Allah ihmarrat wajhuhu fuskarsa tana yin ja wa ala sautahu ya daga murya in yana magana ana yi fada saboda an taka dokar Allah amma in shi ka ciwo mutunci ko ka masa wani abu wannan baya wani damuwa baya kuma daukan wani mataki kamar yadda ya zo cikin hadisi man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi nafsihi qat annabi bai taɓa ramuwa ba don ka masa wani abu amma fa kana so ka ga tashin hankali to ka taɓa lamarin addini to mu yanzu aka cin haka in kana so ka ga tada jijiyar wani to ka zage shi ko ka ɗauke masa wani abu ko ka ɓata masa rai ko wani ɗan uwansa ko iyalinsa ko wani abu makamancin wannan amma dan an wulakanta addini an ci mutuncin addini yace wannan na Allah ne ta je ka haɗu da Allah ko a jikinsa ba zai nuna ya damu ba shi sa ka ga yanzu zamanin da muke ma yanzu zamani ne na kuɗe cikin addini da wulakanta addini kuma al'umma suna gani wanda suka dage suke kokarin nusar da mutane su ma yanzu ganin laifinsu su ake wallahi idan aka tafi a haka fushin Allah in ya waiwaye mu abin ba zai mana kyau ba Allah maɗaukacin sarki ya kare mu a nan kuma lokacin da ya jefar da alluna ya kamo annabi Musa sai ce yabna um innal qauma tad'afuni yace ya kai dan mahaifiya mana ya kusantar da shi zuwa ga mahaifiyarsa a baya kuma aka ce wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi kaga anan ya kamata yake yabna akhi ko kuma yake ya faɗi wani abu da da zai nuna alaƙa ta ɗan uwantaka ta uwa da uba tunda ɗan uwansa ne na uwa da uba amma sai ya faɗi ɓangaren uwa kawai bai faɗi na uba ba saboda yana neman agaji yana neman tausayi kuma a ɗabi'ance game da 'ya'ya an fi sa rai da samun tausayi daga ɓangaren uwa akan ɓangaren dangin uba shi yasa yake yabna um innal ne. tad'afuni yace mutanen nan sun raunana ni sosai wa kadu yaqtulunani kai sun ma ne mu kashe ni fa ni kadai ne na jajirce nake musu wa'azi amma Musa Samir ya ja jama'a da yawa ganin ka dade kuma ya sa hakan sun bi shi da na musu magana sai su hantaran da na musu magana sai su nemi gamawa da ni ashe ka dawo ka saman ma da rai har ina ci gaba da da'awa abun ka tausaya mun sai ce fala tushmid biyal a'da Kar ka kunyata ni a gaban abokan gaba karka ba su ƙofa su min dariya wannan wata illa ce babba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da yake roƙon Allah ya kare shi daga shi annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki shiqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ina neman tsari da kai min jahdil bala daga bala'i mai tada hankali bala'i mai firgitarwa annabi yana tsokon Allah ya kare shi daga wannan wadarki shiqa da riskar tadewa a ce Allah ya jarabce ka da yin wani aiki da Allah zai tabar da kai da Allah zai yi fushi da kai da Allah zai juya wa mutum baya annabi yana neman tsari da wannan Wasu su'il da mummunan ƙaddara mummunar ƙaddara ke yau wata ƙaddara ta faɗo tana zaman zamanka ka tashi ka nufi wani waje da niyyar wani alheri hanya ta da kai ta wani waje da aka saba da sharri a zo mamaye a ce an haɗa da kai a ina aka haɗo da kai a ce abu kaza ko da ba ta zuwa gun wallahi ba kowa zai ma uzuri ba ya zama suƙul ƙafa, shi yasa ba a so ka rika raɓan wurin sharri yanzu ga anguwan nan fango a san an san me ake a gun to kamata yayin za ka nasara ko ba ka da abin hawa ka bi hanyar lafiya ka zagaya ya fi keta ta wajen yau in ka keta ta wajen aka zo kama su aka kamo ka kai ma a an je beli a ina aka same shi a ce a tsakiyar kwango? ne ba ka uzuri kaɗan ne musamman ɗan adam ya fi so ya ga mutumin kirki ya aikata laifi yanzu nan zai ce ai dama ganinsa yana wani ɗan gala wando a ganinsa yana wani sa rawani duk ƙarya ne wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ka roƙi Allah ya kare ka daga ne su'ul qada mummunan qaddara wa shamatatil a'da da kuma farin cikin abokin gaba mana abokin gaban ka kakkiyayi Allah ya kare ka daga abin da za ka yi ya ji daɗi duk abin da aka ce abokin gaban ka ya ji daɗi a to kai ka san abin bai maka kyau ba to duk wannan abin neman tsari ne annabi yana yawan neman tsari daga waɗannan to anan annabi Musa yake ya Allah kada ka kama ni ko kada ka jarrabce ni ko karkasa abokan gaba na su dariya annabi harun yake gayawa annabi musa alaihi salam domin me domin ya kwaye mata zani a gabansu bayan dama suna wulakanta shi suna masa izgini suna musguna masa kaga sun samu abun dariya to ai ga wanda ya baka wakilcin ma yanzu ya zo baka burge shi ba yanzu ka yi aikin banza ka yi ta wahala mu baka bi mu ba shi baka burge shi ba to shine sai yace fala tushni bi al a'da wala taj'alni ma al qawmi adh-dhalimin karka hada da ni cikin azzalumai babu zaluncin da ya kai shirka shirkar da suka runguma ta bautan dan maraki yace to karka hada ni da su a ciki saboda haka a wajen a baya baya a wata surar Allah madaukakin sarki ya ce masa abin da yasa na ki tsananta musu sosai sosai inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il wa lam tarqub qawli yace kuma har ila yau tunda waɗannan sun bauɗe to nayi kokarin rike iya waɗanda suka bi imani suka bi tafarkin Allah kar daga baya ka zo ka ce ni ne sanadin rabuwarsu Kisa na lallaba su har zuwa lokacin da ka dawo suna haɗan amma dai wasu sun kama nan wasu sun kama nan don haka kar ka haɗa da ni cikin su ni ɗin kamun uzuri to daga nan annabi musa alaihi salam ya fahimci ɗan uwansa harun ba sakacinsa ba ne ya sa suka aikata wannan aiki a'a samun mayaudari mai ƙarfi da kuma wata shubuha ta ɗan maraƙi da ya kawo musu suka gani sun manta kuma wannan ɗan maraƙin baya magana alam yarau annahum la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan ba su lura bane wannan dan marakin baya musu magana mu bai shiryar da su wata hanya madaidaiciya amma duk da haka Allah bai sa sun shiru ba Allah bai sa sun gane bal ma sun ɗauka su ne akan daidai shi barna kenan in Allah ya juyar mata da kwakwalwa sai ka rika ganin mutane bai bai su ne ba daidai ba kai ne daidai yanzu mahaukaci da yake bin bola yake cin abinci da sauransu gani yake mu ne mahaukatan shi ne na abin da yake cin shi ne daidai wanda mu muke cin shi ne barna to haka juya lamarin ubangiji subhanahu wata'ala yake da wanda ya lalace da wanda aka kaddare shi da tabewa shi sa Allah yake kul hal nunabbi'ukum aftari na allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wannan su suka fi kowa asara Allah ke ba zan ba ku labarin suwaye suka fi asara ba su ne wanda hanyar da suke bi a duniya ta taɓaɓɓiyar hanya ce dalla sa'ayuhum fil hayatid duniya, amma matsalar wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna'a. a ganinsu abu mai kyau suke yi kaga mai barna da bai gano barna ba ce bal ma haka yake ganin daidai to shiri wasafa daban ne da wanda ya riga ya san laifi yake mai laifi ya yadda dama laifi ne ashe kenan ka bi shi cikin lumana cikin ka bi shi cikin wa'azi mai kyau to la'alla zai iya gyaruwa ya dawo hanya mai kyau amma wanda yake ga shi ne a kan daidai ai ba ranar da zai gyaru kamar kai ne a gaban likita ya kalle ka ya dudduba ka ya ce ba ka da lafiya ka ce ƙarya ne kai lafiyar ka kalau kaga ba ranar warkewa ne amma wanda ya da e eh, ban da lafiya to kaga ya shirya ma waraka za a ba shi magani ya sha za a ba shi dokoki ya bi to Allah ya kare mu da kangarewa Nabi Musa ya gano annabi Harun bai da laifi nan take sai ce me قال rabbi اغفر لي nan take ce rabbi firli wa li akhi Allah ka gafarta mun da kuma dan uwana wannan yana daga cikin ladabin addu'a in ka tashi yi ka fara da kanka addu'a na ɗaya daga cikin abubuwan da ba a so ka fifita wani da ita a kanka a ka fara da kanka sannan kuma ka tsallaka zuwa wani malamai suka ce ya soma da kansa domin shi ne asalin ɗan saƙo shi harun binsa yake taimaka masa yake domin lokacin da Allah ya bashi annabta lokacin ya roki Allah ya bashi dan uwansa ya zama masa waziri waj'alni waziran min ahli haruna akhi Allah yake an baka to da ya wakilta harun ya zo ya laifi to sai yana ga kamar ai shine asalin mai laifi wanda wannan yana nuna maka shugabanci idan Allah ya baka kai kuma ka wakilta wasu a wasu wuraren in suka yi faɓafakan a tambaye su sai an tambaye ka kan a hukumta su sai an hukumta ka ba ka da wani uzuri a gun Allah da za ka ce ai na wakilta su wane da wane dan haka ni na kuɓuta ni na huta a baka isa ba wallahi shi sa mulkin baba buhari ya zama mata abin tausayi abin da ya yi ta yi kenan ya wakilta mutane ya koma ya naɗe ya yi zamansa kuma a zo mafi munin a zo masa da complain ya ce aina wakilta wanda suka cancanta ya rage nasu su da Allah ha ai ba a yin haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya tsarkake su yace ya yadda da su sun yadda da Allah ba a tura su wuri a basu haka don shedan ya fi kusantar mutumin kirki akan mutumin banza mutumin banza dama ya zama memba ai abokin tafiya ne to yayin da kake ga kana turba ta gari lokacin ya kamata ka fi dagewa don haka ya roƙa mata da shi karan kansa gafara daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala yace wa adkhilna fi rahmatik Allah ta tsunduma mu cikin ka wa anta arhamur rahimin domin ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai wana kai ne wanda rahmarka ta gani komai da annabi Musa alaihi salam labari ya ji lokacin baya tare da su ya ɗauki abin da wasa amma da ya zo ya gansu ƙarara abin ya firgita shi shi ya sa ma har ya zubar da allunan da aka bashi bai ankara ba Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu akan daidai to sai Allah kuma yake bayani game da waɗannan da suka riƙi ɗan maraƙin ne makomarsu na'am الذين Allah maɗaukacin sarki ya ce, Innan lazina ta da ijila, waɗannan da suka riƙi ɗan maraƙi ya zama musu Allah suke bauta masa, suka kama shirka kenan bayan tauhidi. Allah ce, Sayanaluhum gazabun min rabbi. Da sannu fishin Ubangiji zai riske su, da sannu Allah zai yi fishi da su, wa zillatun ƙasƙanci zai same su, fil hayati duniya tun anan nan duniya Allah zai wulakanta su Allah zai <coughs> musguna musu ko da a zahiri ba a ga musgunawar ba a cikin rayuwarsu a cikin zukatansu ba sa jin walwala ba sa jin nutsuwa Allah ya ce wa kazalika najzil muftarin haka muke sakan yawa masu kage kage a cikin addini ashe inda za ka ƙago wani abu wanda Allah bai so ka ce shi ne addini ka bauta wa Allah da shi maimakon ka samu lada ko daliyar ka mai kyau ce to sai dai ka samu kunci da bakin ciki da damuwa da fishin ubangiji subhanahu wata'ala domin babu laifin da Allah bai so kuma mutum bai tsira in ya koma ga Allah da shi kamar haɗa shi da wani shirka haɗa Allah da wani babban zunubi ne annabi lukman ya gaya wa ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kar ka haɗa Allah da wani domin haɗa Allah da wani zalunci ne babba kuma Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta zunubin da ya zama shirka ne ka haɗa Allah da wani ba zai gafarta maka wa matuƙar ka mutu a kai wa firu ma duna Allah yana gafarta jin junubin da bai kai shirka ba komi girman sa dai an tuba Allah zai karbi wannan tuban sai dai ya ce liman ya sha da wanda ya ga dama nan ma duka jan kunne ne don kada ka shantake ka riƙa laifi kana tuba a'a shi ma tuban naka sai Allah ya ga dama ya karba da kai laifi ka tuba kana da garantin an karɓa? balle ka miƙe ƙafa ka ƙara yin wani kamata yayi ka dawwama cikin tuba dan baka san wacce za a karɓa ba Allah ka hana mu yin bid'a ka hana mu tsago abin da ba shi ba ka cusa mana shi ka sa mu cusa cikin addini kuma mu ce lallai sai an yi shi al'umma tana da wannan shi sa ake so kullum ka riƙa raɓan waɗanda za su nusar da kai Allah ba ka yi ba wai don ka waye ko ka rayu a birni ko ka yi kuɗi sai ka riƙa ganin wannan wayen naka ko ni'imar da Allah ya baka ta kai ga kai da kanka ka riƙa tsara wa kanka yaya za ka yi wa Allah bauta wannan ganganci ne da wauta babba

Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazina amilu sayi'at waɗanda suka aikata laifi laifuffuka dukkanmu masu laifi ne shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibni adama khata'un duk wani dan adam masu laifi ne in dai ka cika sunanka dan adam to in ji annabi sallallahu alaihi wasallama kai ne laifi ne kuma ko bai faɗa ba ma kai ka sani ta san irin ka. daga safiya zuwa yamma ba a san iya laifin da ta aikata ba har in za ta iya gano na yi laifi iya kaza a wuni wallahi ta tsira domin ne domin tana taka tsantsan wa khairul khatta'ina tawwabun mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba domin mai tuba ya yadda ya yi laifi ya yadda yana da Allahn da zai gafarta masa ya yadda ya koma ya ce Allah na tuba shi sa Allah yake yi yuhibbu wazi, Allah yake ina son masu yawan tuba kar gajiya da tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ayyu nas tubu ilallah ya ku mutane ku rika tuba zuwa ga Allah wasu wastaghfiru ku rika neman gafarar Allah ko ka tuna laifi ko baka tuna ba ka yarda cewa ɗan adam mai laifi ne kuma ka riƙa neman gafara annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani ba mai laifi bane kuma za ka iya rantsewa aljanna zai ji, bal ma shi ne shugaban yan aljanna amma shi da kansa yake fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthara min 70 marra ina neman tuba a wajen Allah duk wuni fiye da su saba'in a wani wunin ya ce so ɗari da ya ce so ɗari cikin sahabbansa sai da suka riƙa bibiya suna lura da neman gafara da annabi yake in ya zauna a majalisi bini-bini sai aji ya ce rabbi rufirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim ana zaune can ana ta maganganu can sai aji ya sake cewa rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sahabi yace sai da muka irga irin wannan a wunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so wanda fa ya riga ya san komai nashi shi ɗan aljanna ne domin Allah ya ce laifin da baka yi ba ma ka je an yafe kin an yafe amma yake neman gafara su ɗari da ni da kai waye yake astaghfirullah su ɗari wa yake neman Allah ya masa gafara su ɗari mu da ba mu ma ina muka bisa ba to amma ludufin Allah ya tabbatar maka da cewa duk laifinka in ka tuba bayan aikata laifin min ba'diha wa amanu kuma aka samu imani da Allah inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle Allah subhanahu ta'ala bayan wannan tuban da kai to zaka same shi ghafurun mai yawan gafara rahimun mai jin kai gafara kuma shine mai kankara zunubi da wanke shi to a wani wajen ma Allah subhanahu ta'ala ya nuna ba wanke su za a yi ba mai da su lada za a yi da Allah yake wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar yana sifanta mutanen kirki yake sune waɗanda ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe mutane kawai dan kana da dama ka dau barandami ka sara ma wani dan fi kowa tsageranci a anguwarku ka ɗau gabjejen makami duk wanda ya ɓata maka rai ka soke shi ba sa yin wannan wala ya zinu. ba sa zinace zinace Allah sai ce wa man yaf'al zalika yalqa asaba wanda ya yi waɗannan manyan laifuffuka tabbas akwai zunubai da za su hau kan shi. kuma yudha'af lahu al'azabu yawm al A ninka masa azaba ranar lahira wa yakhludu fihi muhana ya dawwama cikin azabar a wulaƙance sai Allah ce illa man ba. sai wanda ya tuba duk wannan manyan laifuffuka in ka tuba wallahi kofar Allah a buɗe take annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yabsutu yadahu bil layl Allah yana buɗe hannayensa da daddare li yatuba musi'un nahar dan ya yafe wa mai laifin wuni kai laifi da rana ta ɗaga hannu da daddare Allah ce ya ce masa wa yabsutu yadahu bin nahar da ranan kuma bayan ya gama yafewa sai ya da buɗe hannun li yatuba musi allai dan ya yafe wa mai laifin dare kulla yawmin huwa fi sha'n Allah kullun cikin hidima yake kullun cikin jira yake ku yi laifi ku dawo shi sa Allah yake illa man ta sai wanda ya tuba daga waɗannan laifuka da aka lissafa wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki na gari irin wannan sharadin da aka faɗa sai Allah ce ula'ika yubaddilu Allahu hasanat waɗannan su Allah yake canje laifin nasu ya koma lada wannan jinjima jinjiman laifukan sai Allah ya mulgin nasu sai su koma lada sai ka ga mutum bai dade da tuba ba ya mutu wallahi matukar an karɓi tuban sai dai ya ga kofar aljanna a buɗe ba ruwan Allah da laifin ya yawa ya mai da su lada ba wani abu da yake zama wa Allah wani abu mai wahala shi sa kar ka ga girman laifinka ka ce ka tana tsoron ka tuba ba tare na wa Allah ma an kai wannan domin Allah cewa yi yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. la shay'a yata'azamu ba wani abu da yake wa Allah girma da nauyi dan haka komi yawan zunubanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithul qudsi yabna adam law balaga dhunubuka anana sama idan zunubanka ana dora ɗaya akan ɗaya, sai sun tabo sama thumma laqitani ka zo gaban Allah neman tuba la tushrik bi shay'an ataituka bi qurabiha mansha Allah ke zan juya wannan zunuban naka in zo da gafara kwatankwacin su gaba ɗaya kaga sun koma lada saboda ta zo tuba tuba na gari sai dai tuba dama tuba na gari ake so shi yake bayar da gafarar Allah da jin ɗanta Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon komawa gare ka kasancewar Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da wannan ya gaya wa masu bautan ɗan maraƙi masu shirka irin laifinsu da kuma irin fushin da Allah zai yi da su ya kuma waiwayi masu tuba masu komawa ga Allah kar ku ga ƙafafunku sun zane ku ga cewa kun gama halaka kun taɓe ku kwanta ko kuna jiran azaba a'a ku ɗaga hannu ku gaya wa Allah Allah babu wani abu da yake gagararsa to ne annabi Musa a lokacin kuma zai zaɓi wasu mutane da za su koma wannan wajen da Allah ya gana da shi ba don yin komai ba sai don su ba. su nuna wa Allah cewa sun yi laifi Ga shi sun zo tuba gare shi ashe yana da kyau in kana so ka tuba ka yi ƙoƙari ka yi alola ka shiga masallaci ɗakin Allah ne kamar kana fada ne lokacin da ka shiga masallaci ka yi sallah a yayin da kake sallah kana tsakiyar fadar ubangiji ka roƙe shi gafara za ka samu Allah subhanahu wata'ala ya ji billaha ga furar rahima za ka riski Allah mai yawan gafara mai yawan jin tsaye insha Allah za mu dasa aya a nan sai kuma gobe za mu ji yadda annabi musa ya ɗebi mutane zuwa wurin ubangiji subhanahu wata'ala dan neman tuba Allah muna roƙonka mu ka samu cikin masu tuba Allah muna roƙonka ka hana mu kasala wajen komawa gare ka in muka yi kuskure Allah ka sa mana zuciyar karɓan kurakuranmu in muka gano su Allah ka cire mana girman kai Allah ka cire mana girman kai Allah ka sa mu bauta maka yadda kake so Allah ka sa muna cikin datattu azumi da muke yi Allah ka amsa mana Allah muna roƙonka salloli da karatun alƙur'ani da taimakon juna da alkhairai da muke ƙoƙarin kamantawa a wannan wata Allah ka amsa mana Allah ka mu ɗore a haka Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatanmu Allah ka ba mu lafiya ka ƙari marasa lafiya da lafiya Allah ka sa rashin lafiyarsu ya zama kafara gare su Allah muna roƙonka ka fidda mu kunya duniya da lahira Allah karka sa mu cikin makunyata gobe kiyama Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah muna roƙonka wannan karatu da muke yi ka ɗora mana fi mizani hasanatina Allah muna roƙonka wannan masallaci ka ƙara masa albarka wannan gari namu ka ƙara mana albarka wannan ƙasa ka sa mata albarka masu nufin mu da sharri a kowane mataki na rayuwa na ƙasa ga baki ɗaya ne ko na gari ko na anguwa ko na makwabta Allah in masu shiriwa ne ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka mayar musu da kaidinsu kansu Allah muna roƙonka ka albarkaci zuri'armu ka albarkaci 'ya'yan da ka bamu ka albarkaci dukiya da ka bamu Allah muna roƙonka in ka jarabce mu da talauci Allah ka ba mu ikon komawa gare ka Allah muna ka kai sare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ka samu yadda kake so la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل تبتلنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين